ki zama kina da nutsuwa ko me zaki ko me yake faɗa ki natsu tukunna ki nazari akai kamin ki bashi ansa saboda haka mata da Allah shi ma a kiyaye kina son mijinki ya dinga yabonki to kar ki zama mai roko a ko da yaushe roko roko roko roko roko ko akwai abin da zaki yi da kuɗin wani ma ba abun ma da zaki da kuɗin amma begging begging begging anyhow da safe kin roka ya fita aiki da yamma ya dawo kin roƙa haba haba ƙawata ya kamata gaskiya ki duba ba a kowane lokaci bane ya kamata ki dinga roƙo aka ce fa a woman that doesn't ask for anything deserve everything saboda haka nan maza suna gwada muka musamman mu yan mata zaki ga ko kin ce ma kina bukata zai ce miki bai da shi ba wai bai da shi bane wada ki yake yi ya ga me zaki yi haka nan maza zaki ki ce kina da bukata zaki je biki zai ce miki babu while wani ma ya riga ya ije a ɗaki in za in ya fita wurin aiki you just call you and tell baby na ije miki kuɗi a wuri kaza ki ɗauka ki amfani da kika ce zaki da shi amma sai kiga ta tura baki ta wani ɓata rai wata fa za ta tambaye shi kuɗi sha biyun dare zai ce mata babu kuɗin amma daga ya fita sallan asuba ya dawo zaka ji za ta sake tambayan shi to raba kuɗi ake a masallaci ko kuma fitan shi sata ya je haba mata haba mata da Allah a dinga hakuri.